a kamar yadda shi ladan ya yi bayani su masu photocopy din ba sa gane lambobin arabiya din su san wannan shine wan ne za ku za ka ga haka suke jira sai mun tura wani ya zauna tare da su yanzu za ku ga wani sa'i sun dan rikita pages din wani na can gaba yana nan baya wani na baya saboda ba a san lambobin ba sosai to alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya mu yau a alhamis rana ta biyu a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka na alkhawarij wanda a shek nasir ibn abdul al-aqal ya wallafa mana jazakullahu khairan za mu tashi yau muna sha takwas daidai ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 1439 wanda ta yi daidai da bakwai ga watan sha biyu na shekara ta 2017 miladiya za mu tashi a tautsi'a tautsi'a shafi na takwas kenan tara wato tautsi'a shine wato ɗan shimfiɗa fi nash'atil firat al'ula wajen rayuwa da samuwan ƙungiyoyi na farko in bracket a cikin baka shine alkhawarij wa shi'a kama mu ce evolution yadda suka yadda suka abunan suka taso yace mana yace sa'ata haddathu huna ni nan zan yi magana ne a nan fi nash'atil firak wajen faruwan ƙungiyoyi al'ula na farko farko farko fi tarihin islam a tarihin musulunci an mawaƙinin ibra yace zai rika taɓo wuraren da za su zamanto wa'azi da gargaɗi ne kawai nan zai rika taɓowa wa ma ara annahu mufidun linnasi al yau da abubuwan da yake gani za su amfani mutane a yau ba zai shiga in detail an je yaƙi ga yadda aka jera yaƙi ga yadda aka fara ga kaza ya ce duk waɗannan ba zai taɓo su ba zai taɓo abin da ya san zai amfani mutane kawai a taƙaicen taƙaicewa da kuma abin da zai jawo tunanin mutum da hankalin mutum ya yi tunani a kai amma tafasilul ahdath amma kawo bayanan yaƙe-yaƙe da abubuwa yadda suka faru dalla dalla dalla kwai da kwarkwata yace ba zai kawo wannan ba saboda faqad tahaddathat anha kutubu tarikh saboda akwai littattafan tarihi masu yawa da suka yi magana akan wannan wasiyar da littattafan sira wal adab da adab littattafan adab wal athar da maganganun malamai magabata wa nahuha da makamantansu shine exception dukkan su sun yi magana ma yakfi magana wadatacciya kai bal yazidu har da ƙari ma haythu yu'addu aktharuhu saboda ana ɗaukan mafi yawancinsu littattafan tarihin da suka yi magana a kan shi'a da hawarijanci Zaka sa samu mafiya yawancinsu minal gota'i wal kazibi ne yawancinsu shirme ne da ƙarya kawai aka tattara shi ba zai tsaya tattabo irin waɗannan abubuwan ba wa min wadi ahlil ahwa'i da kirkiran ma'abuta son zuciya wa sarsarati da yawan magana da 'yan azarɓaɗi. wa alaihi bisa wannan fa inni uqaddimu bayna yadayi al-mawdu yace shi zai gabatar a gaban kowa wani mawdu'i shine mawdu'u nash'atul firaq al-ula wato mawdu'in da zai tabo mana yanda su waɗannan kungiyoyi na farko farko a tarihi suka rayu suka samu bi tazkiril qari'i tare da tunatar da mai karatu alkarim ɗanwa mai girma al'umurar taliya ya yi la'akari da waɗannan abubuwa kamar haka awalan na farko kowa ya sani kowa ya sa a zuciyarsa lam ya hadu fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam wala fi ahadi abi bakrin wa umar wa usman iftiraqun bainal ummati albatta wato ya kamata kowa ya sani da ba a taɓa samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala fi abubakar ko a zamanin abubakar wa umar da umar wa usman da usman ba taɓa samun iftirakun rarrabuwan kai bainal ummati tsakanin al'ummar musulmi albatta kwata-kwata ba taɓa samu ba musulunci bai taɓa sanin rabuwan kan al'ummar musulmi ba tun zamanin manzon Allah sallam har lokacin sayidina Usman ba a taɓa samu wata ƙungiya ga ta da ta fito ta ware wai ƙungiya ce ta musulmai amma ba ruwanta da wata babu ba taɓa samu ba a tarihi wa ma hadasa baina sahabati abubuwan da suka faru tsakanin sahabai ga mutumin da yake karanta tarihi min al-ikhtilafi na saɓani fi ba'd al-masail al-kubra akwai su manya manyan na na ibada misali kamautin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa dafnihi da binne shi wa qissatu saqifa da kistan sakifatu banu sa'ida din nan wannan dandalin sakifa wanda mutanen ansar suka gudu suka suka haɗu suka je za su zaɓi sa'ad bin ubada wa hurubur riddati da yaƙe-yaƙen ridda kun san duka an samu saɓani tsakanin sahabai shin manzon Allah a mai wanka ne ko a bacci tsarkakakke ne shi yana buƙatar a mai wanka an samu waɗannan saɓani da ya za a binne shi a binne shi da littafani a tuɗe shi ne in za a mai wankan ne sai an cire mai riga ko a zuba mai ruwa da rigan shi a sama ko manzo Allah ya dace a tube shi yadda ake cire ayi exposing jikin shi in za a mai wanka eh da yanda za a binne shi da menene irin waɗannan duka an samu saɓani tsakanin amma saɓani ne na ilimi ba wai saɓani ba ne na rarrabuwan menene kai na wannan baya sallah bayan wannan wannan baya sallama ma wannan wannan ya ƙaurace ma wannan akwai saɓani na ilimi na tattaunawa dama Allah maɗaukacin sarki bai yi kwakwalin mutane daidai ba ko yanzu aka zo za a yi gini aka kawo maka injiniyoyi biyar sai ka samu kowa da menene ɗin shi da saɓani amma ba na rabuwa ba kuma kowa ɗin ra'ayinsu in ka bi shi yana gani duk ra'ayinsu don a kyautata aikin ne ba wai don a yi shi bane yanda zai ruguje to ana samun saɓani na baiwa saɓani na ilimi saɓani na kaza a fata an gane to akwai irin wannan a tsakanin sahabai domin a cikinsu akwai wanda suka fi ilimi wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan duk in an ka haɗa sai ya kaji kowa yana kawo abin nan ɗin shi to an samu irin waɗannan kamar sabanin da aka samu waɗannan sun je za su zaɓi amir ɗinsu su umar suka ce ba zai yiwu ba ko mutane an sar ku fidda amir wanda zai jagoranci mutane wani akwai almuhajiruna as-sabiquna ila al-islam wanda suka riga zuwa ga musulunci an samu hurubun ridda lokacin da sayyidina abakar ya yi ɗamara zai yaƙi masu riddan nan kun san shi ma an samu sabani sayyidina umar da sabai suka je suka sami suka ce tunda manzo Allah ya rasu dama ya tura rundunan usama ko za su je su yaƙi to gaskiya wannan runduna kar su fita saboda yanzu an yi ridda ga munafukai yanzu za su tasan ma madina ga ƙuraishawa ga yahudawa ga shi ga shi ga shi mu muna gani kar a bar madina ba sojoji sai da abakar ce wallahi wallahi ba zan taɓa warware tutan da manzo Allah ya ɗaga ta ba sai sun je yaƙin nan kun ta aita samu wannan yawwa to duka daga bayan sayyidina Umar da yana su sai zai ce ni ina gani wani buɗi ne Allah ya wata yidina abubakar da mu ba mu gan shi ba ne an zo an yi ta kuma saɓani ya za a yaƙi mutanen da suke cewa la ilaha illallah ka yaƙe su ya ce eh ai la ilaha illallah din nan cikamakin ta shine ba da zakka mutum in ya hana zakka ce ba ruwan shi da zakka ai la ilaha illallah ta tashi saboda haka yace zan yaƙi mutumin da ya raba tsakanin la ilaha illallah da ba da zakka yace bari ma in ga muku ko da da bai yi ma aka samu da ake ba da shi a zamanin manzo Allah sai yau da mutane suka ga babu shi suka hana sai na yace su wallahi duk an samu menene sabani irin wannan amma ba sabani bane na rarrabuwan na rarrabuwan kai eh? wa fi ba'd masail al-ahkam da waɗansu matsaloli na hukunce-hukunce wal fara'id da saɓani a wajen rabon gado akwai abubuwan da istihadi ne ya kawo su kana kulluha to duk waɗannan saɓani da aka samu a cikin sahabai tsakaninsu khilafatun ne tantahi saɓani ne da za a yi shi a nan yake ƙarewa bila istiraƙin ba tare da ya raba kan al'umma ba idan aka samu sabani wannan ya kawo hujja wannan ya kawo hujja shi kan sai a tashi ko ya zamsu. ya kama zakartu fil fasl al awwal yace kamar yadda na ambata a fasali na farko min dirasati fil ahwa a waɗansu darussan sa da yayi akan kungiyoyi na son zuciya masu bin son zuciya to a takaice babban point din da yake so ka gane a wannan kafin ya shiga bayanin ka sani ka kwana da sani cewa ba a taɓa sanin wata ƙungiya da ta fito tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi har zamanin sayyidina Usman ba a taɓa sanin rabuwan kai ba wai ga wata ƙungiya daban ta fito ba a taɓa samu ba kuma abu a ƙarƙashin wannan ka san duk saɓani da aka samu tsakanin sahabai saɓani ne na fahimta na ilimi wanda ba sa kawo menene rabuwan kai na biyu in ka sani cewa awwalu fitnatin farkon fitinan da nataja an al-iftiraq fi hadhihi al-umma wanda ta haifar da saɓani tsakanin wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam al ala Usman radiyallahu anhu an samu fitinan ne wajen zamanin sayyidina Usman na karshe karshe nan aka samu fitina wanda ta kai har aka kashe shi haisu aqaba qatlahu wanda dai ta kai har ga kashe sayyidina Usman shine farkon fitinan da aka taba samun shi a musulunci وتنازع المسلمين بعده fi masailin Adida, aka samu musulmai suka yi ta jayayya bayan mutuwan sayyidina Usman game da matsaloli masu ɗimbin yawa laisa hadha mawdi'u zikriha nan ba wajen da zan ambace su bane fa fi asna'i hadhihi a yayin a tsakiyar wannan fitinar wa baina sanayaha a yayin da take ruruwa ta faru ta kunnu to anan ne kharajat sala'iul ahwa'il ula nan ne aka fara samun ƙungiyoyi masu bin son zuciya na farko farko kenan wa fariqu ahli al-ahwa aka samu aka rika samun wato rarrabuwa kungiyoyi na ma'abota sun zuciya don ba yanda za a yi kana rike da alkur'ani da gaske ina rike da sunnan manzo Allah da gaske kana rike da su da gaske mu rabu in ka ga har qur'anin na yana tsakanin mu sunnan manzo Allah tana tsakanin mu muka rabu to akwai mai son zuciya akwai mai son zuciya ina fata an gane domin waɗannan littattafan alkur'ani da zuwan manzo Allah su suka ɗinke mutanen jahiliya wanda da ba sa ga maciji suka kashe fitintinun yaƙe-yaƙe da da take cikin al'umma aka binne kiyayya da daba wanda da ba sa magana da juna ba sa sallama da juna sai suka zamanto yau 'yan uwa ne masoyan juna a ƙarƙashin menene alkur'ani nan da sunnan manzon Allah to ta ya za a yi musulmin gaske kuma a samu wai suna rike da su da gaske din su kuma wai ya kasa haɗa kansu in ka ga haka akwai mai akwai mai son zuciya tsakani da Allah sai yake to anan ne aka fara samun kungiyoyi na farko a tarihin musulunci in bracket su ne alkhawarij wa shi'a nan ne aka samu kullowan khawarijawa da kuma 'yan shi'a Eh, fariqu ah wanda suka rabu wanda suka son zuciyarsu suka bi wanda suka ware suka rabu da kwata-kwata mu mu magana da shi mu raba da shi? kama yanzu dai eh, aka samu waɗannan ƙungiyoyin da suka saba wa ra'ayin musulmai wa a'immatihim da jagororin musulmai gaba ɗaya su principle ɗinsu da ƙa'idojinsu, da aƙidansu sun saba wa al'umman musulmi da kuma jagororin musulman gaba daya a kowanne da irin nashi E kowanne da irin nashi waɗannan kawari su suka fara fitowa sai shi'a suka biyo ta inda suka saba musulmai da jagororin musulmai imma bil i'tiqadi ko ta bangaren aqida akwai wanda sun saba musulmai da shugabannin musulmai a ta bangaren akida suke saba mu suke faɗa da su wasaifi da kuma ɗaukan takwabi sun ɗauki makamai suka fuskanci al'ummar musulmai da jagororin musulmai kama fa'ala al-khawarij kamar yadda khawarij su suka yi makamai suka ɗauka suka fuskanci al'ummar musulmi suka yi ta kashe su wa ghalibiyatu shi'a da mafi rinjayen yan shi'a aw bil itiqadi faqat kun ga sabawa ta farko a can sabawa ce ta aqida da kuma yaki ko kuma su saba ta aqidan kawai ba tare da yaki ba kama fa'alat ba'd tawa'ifin min ash-shi'ati kamar yadda waɗansu ɓangare na shi'a domin a can an ce mafi rinjayen su ne ba ba bane suka ɗauki makamai akan musulmi a farkon al'amarin fitowarsu galibinsu ne 80% ɗinsu ne akwai wanda sun saba musulmai ne a aƙida amma ba su halatta jininsu kamar waɗansu ɓangare na shi'a wal jahamiya da jahamiyawa wal mu'tazila da mu'tazilawa wal mutakallima da yan ilmul kalam philosopher wa ahlul bid'i da yan bid'a su almutakallima su ne wanda su suke hukuntar da hankalinsu ba wai naskin alkur'ani ba su ne almutakallimu ina fata an gane ko kai yanzu ahlus sunna musulmin kirki in abu ya tashi aya ce da hadisi ita ce zaka kai hukunci gare ta ko to su hukunci ga menene ilmul kalam falsafa za su ma to ka san da wannan wato wannan shine abin da malai yake so ka sani kenan na'am farkon suna da ta abin eh, ta fara fita daga lokacin kisan sayyidina Usman aka fara samun menene yawa aka samu waɗannan suka fara leƙowa shi'a da khawarij na uku tu'addul firaqul ula ana ɗaukan ƙungiyoyi na farkon nan da suka fara bullo a tarihin musulunci khawarijawa da shi'a imtidadan tabi'iyyan litsuwari ala Usman ta faro ne asali asali asali da waɗanda suka yi wa Sayyidina Usman tawaye ne to nan aka fara samu kuma suka yi ta faɗaɗa ta fara daga yan tawayen da suka zo suka yi wa Sayyidina Usman tawaye a Madina wa hiya saba'iyyatul ula ana kiransu saba'iyawa su ne mabiyan Abdullahi bin Saba kun tuna ko mun shi a aqaidu shi al tariya abdullah bin saba'a ba yahudan nan ba yahudan nan to su ne saba'iyawa na farko dan saba'iyawa na farko rahma ma bainaha min tafawutin duk da cewa akwai dan bambance bambance wannan tafi wannan wannan tafi wannan wannan tafi wannan fil aqaid a wajen aqidunsu wal manahij da kuma ah, manhajinsu na rayuwa hanyoyin abin nan din wasu da alamu akwai dan bambance bambance illa annaha min mambatin wahid sai dai su daga matsira ɗaya suke tsiro ɗaya suka fito tsiro ɗaya suka fito haka zaka ka san ko bishiya ne in tana fidda 'ya'ya waɗansu ‘ya'yan za ka same su zaƙe waɗansu bauri waɗansu tsami waɗansu menene amma asali dai daga bishiya ɗaya suka fito to su ɗin ma asalinsu sun fito mafita ɗaya ne sai dai sun bambanta kuma a wajen tsanani da zafafawa da aƙidar da menene akwai ɗan bambanci bambance wa hakaza alfitanu fi kulli zaman haka nan duk inda aka samu fitina a kowane lokaci in fitinan ta fara sai ka ga can tana rikidewa tana koma menene wani abu ga abin da ya faro ta amma kullum sai kaga tana rikiɗewa har ta bazama ta zamanto wani abu ta canja wani salo daban yanzu kamar muna a Kaduna inda aka ce an fita yar zanga zanga na neman wani haƙƙi to bawo ya ta rikide ta koma na me na addini to haka fitina take farawa ta faro da wannan sunan tana karuwa tana karuwa tana canja launi tana canja launi to haka aƙidar saba'iyawan ta shi'an ta faru da waɗannan ta fara kan tawaye wa sayidina usman kawai amma daga baya ta zo kuma tana canja launi tana canja launi tana canja launi illa annaha wa hakaza alfitan fi kulli zamanin tuntiju almutanaqibat sai kaga tana warewa yanzu idan aka fita zanga zanga zanga zanga idan aka ce mu bi hanyar kawo daga nan mu bi hanyar kawo kawai mu je gidan gwamnati mu je a yi zanga-zanga a taru a wajen an tashi daga nan da wannan ra'ayin da wannan ra'ayin ana zuwa lugat hall sauran su ce kai a shiga 'yan majalisa ba a haffasa glass a yi menene waɗansu a'a mu fitan mu ba mu ce a yi nan ba waɗansu a'a a yi sai ka samu an rabu waɗansu sun shiga nan sun faffasa wanda suka ce mu wannan ba baya cikin ɗaya kaga su sun wuce idan aka je ta can misali eh, state house janar hukumar katsina wani su ce nan ba a yi haka ce a'a mu nan ba a ce nan ba an ce a haɗu a fita a je ina gidan gwamnati ba a ce a yi fashe-fashe ba sai an samu waɗansu ma sun ware sun ce sai an ɗan shiga nan shi ma to haka in fitina ta fara ga yanda manhajin aka tsara yadda abin da za a tafi a kai ana cikin tafiya ya kaga waɗansu sun bauɗe sun yi nan waɗansu sun bauɗe sun yi nan waɗansu sun bauɗe sun yi nan ana cikin tafiya ma waɗansu ce kai a rika faffasa motoci ma sai kaga ana dukan motoci kaga duk tasowa a farko da ajandar su babu menene babu waɗannan to haka fitina take in ta taso za ta faro yar karama ga yanda za a tafi ana tana tafiya tana yin rasta tana yin rasta amma root ɗinta ba root ɗinta ba asali root ɗinta ɗaya ne sai dai a cikin tafiya waɗannan su yi nan a cikin tafiya waɗannan su yi nan a cikin tafiya waɗannan sun haɗa da ƙona taya kaga da da duk babu zo a cikin nan to haka fitina take farawa na'am wa taqallubun fiha al-mawazin wa tanqalibu fiha al-mawazin wata fitinan ta fara mai sauki sai kaga kuma al'amari ya je ya canja kuma ya zama to mai wani tsanani ya zama to har da kone-kone har da kashe rayuka har da kaza-kaza a cikin tafiyar kuma sai a samu wanda dama su barayi ne su mahe su shiga ko ba haka ba ku kuna kaza su su je su fasa shaguna duk za a ce dai ku ne to haka fitila take ba inda za a kada ita ba ta yi fadada sai rassa rassa rassa saba ba wa takhtalitu al-umur sai al'amura su caɗe su lalace sai ya zamanto wanda da shugabannin da suka fara zanga-zangan sai su kasa me shawo kanta su kasa shawo kanta in zace zai magana ce mu mun ga wani mafa san sauki ko wani ma ya daidaita da gwamnati ko an bashi wani abu ne sai a ce kai ma an sauke ka karshen ta a ce kai ma kana cikin wanda za a yaka sai abu ya tafi ba kwanto haka fitina take farawa shi yasa aka hana ta manzo Allah ya la'anci wanda ya kada ita kawai domin abin da take haifarwa da yawa to musan da wannan musan da wannan asalin waɗannan ƙungiyoyin sun fara daga saba'iyawa yan tawaye wa sayyidina Usman akan yan tawaye wa sayyidina Usman abu ya ya fara an ce yana naɗa dan uwan shi na jini an ce ya tsaya hukuntawa ne daga haka sai a canja shi to amma abun sai ya zama tun wata aqida ko da ta biyo baya ta zamanto ta'addanci ta biyo kaza sai ta faɗaɗa. kuma ta samu har yanzu akwai masu aqida ah sayyidina Usman ba an yi shi ya wuce ba to aqidan ta mutu mana me yasa ta biyo mu har yanzu shi kenan sai a ce a'a ai za a yi applying din abin da aka yi a can shi ma duk wani shugaba ya zo shi ma irin wancan abun ya hau kan ya kaga abun yana tafiya ba mutuwa ina fata an gane Rabi'an na رابعا نهدو القاسم wani kason da suka haɗu a kai a su ɗan son zuciya wal jami'u baina al-ahli al-ahwa'i abinda ya haɗa tsintsiyan da igiyan da ta haɗa wato tsintsiyan masu bin son zuciya fi tilkal fitna wa ma min fitan asalin abin da ya haifar da wannan fitilun gaba ɗaya duk waɗannan ƙungiyoyin da masu zon zuciya abinda ya ingizo su shine alkhuruju ala a'immatil muslimin shine yin tawaye fito na fito da shugabannin musulmi wa jama'atihim da kuma jama'ar su mutanen su wa kathiran ma yakunu zalika yawanci idan kaga an yi fito na fito da shugaba na musulmi to za ka ga a ƙarƙashin tutan a ƙarƙashin tutan menene za a fito ne da cewa a ƙarƙashin tutan shi'aratul islah wai gyara za a yi duk wanda zai zo gyara za a yi yanzu misali lokacin da ake yawancin juye-juyen mulki illa na soja lokacin da aka juya shagari aka ce domin an akwai gyara da za a yi akwai kaza kaza shi wanda zai juyi mulki sai ya fito a ranar jawabi na farko an lura a wancan akwai gyara akwai kaza akwai kaza aka shi yasa muka juya don a gyara shi ma wanda zai juya shi nan gaba din ya mai kudin sai ya fito ya ce shi ma ya gano a wancan gwamnatin akwai kaza da kaza da kaza da kaza za a juya yanzu wanda zai tsaya da zaɓe shi ma ajaz buhari misali ya fito a wani fatin ko kuma ya fito shi ma zai ce saboda akwai gyara da lapsis da kaza kaza a mulkin mai ci duk wanda zai fito na fito da shugaba zai fito ne a ƙarƙashin tutar cewa shi ya zo ne don ya yi mai gyara wancan tafiyan akwai matsala da tangarɗa shi ya fito yanzu za a samar da wuta yanzu hanyoyi sun gagara a wancan gwamnatin shi zai samar da hanyoyi ruwan sha ya gagara za a samu yawa haƙƙin talakawa na mai ba a raba shi da kyau zai raba in ya fito shi ma ka ji sai me sai labari to idan aka yi juyin mulkin ba a samun fitina da kashe rayuka to kaga an samu fitina da kashe rayuka da zubar da jini a ƙarƙashin me wai gyara a ƙarƙashin gyara kullum ake kullo wa mutane a rika dan tsintan kurakuran shugaba ana rubuta su ana tsinta ana rubuta su ana tsinta ana rubuta su ana tsinta ana rubuta su sai a fito a karkashin za a gyara ina fata an gane to haka ba a shari'a mu za mu yi shari'a sai a fito a rika abin nan za a tsaye da shari'ar Allah za a yi kaza za a yi kaza ba a shari'a amma lam yahkum bima anzal fa ulaka humul kafirun ai ta kawo waɗannan za mu yi shari'a a fito da wannan da makamantansu a haka ake fitowa mutane wal amru bil ma'ruf a fito a ƙarƙashin leman ce za a yi umarni da kyakkyawan aiki a hana mummunan aiki wallahi anil munkar wa dafu zulmi wal jawri eh mun yi fito ne za mu canja gwamnati nan domin tunkuɗe zaluncin da ake wa mutane wal da rashin adalci wal ghiratu ala din za a fito maka da tsananin kishin mai tsananin kishin addini har zuka mutane za a yi addini wa ala masalihil umma mun fito ne domin menene maslahan al'umma mimma yaltabisu fihi al-haqq wal batil sai a zo a lullube ƙarya da mayafin waɗannan abubuwan wal huda bil hawa a lullube son zuciya a fake da zan zuciya a nuna wa mutane waɗancan abubuwan su suka fidda mu alhalin asalin abin da ke karkashi son zuciya ne da kuma barna a bayan ƙasa da haka gaya mun ɗan adam da zai zo ya jagoranci jama'a ka same shi kami mai 100% gaya mun amma shi in ya zo zai nuna maka za a yi ɗari kawai bisa ɗari sai ka samu nashi ya zama to menene wa. kowa akwai abin da zai tsinto haka za ka to ka san waɗannan asalin asalin abin da ke ka waɗannan in gizo su su ne fito na fito da me da shugabanni fito na fito da gwamnati don girman Allah ko mu da muke rayuwa a wannan zamani mutanen ƙasan ƙasan iraki ne suka gayyato abokan gaba a zo a tumɓuke waye saddam hussein da cewa za a yi gyara za a yi menene za a yi menene ya abin nan yanzu gyaran gyaran aka samu mutanen ƙasar libya da kansu suka gayyato turawa su suka kama shugaban su, da suka yi ta caka mai wuka suka yi ta mari shi kowa yana gani da ruwan famfo ba su da matsala wuta ba su da matsala albashi da gida komai kyauta asibiti ɗanka ya yi karatu har ma monthly allowance kowa yana da shi daga ran da aka dan ɗan libya za a sanya ma za a buɗe masa account kowa ya san wannan suka ce ba su yi ba yana zalunci ba su san yunwa ba ba su san asibiti ba kuɗin asibiti ba su san karatu ba kai sahara ce sai da ya mai da ita gaba ɗaya ne ne wurin noma ba abin da bai musu ba har ma a kama mutum in bai makaranta ba abin da bai musu ba in matashi zai aure da gida da kayan auren da abinci da gara da albashi duk za a biya masa da hannunsu suka kashe shugabansu wai akwai kurakurai yanzu gyaran aka samu ba wanda ya kai su ihu ba wanda ya kai su ihu ina fata an gane siriya ga shi nan wurare ga su nan daban-daban daban shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai goyi baya a fito na fito da shugaba ba bai goyi baya ba sace wanda duk aka ga burkushin sa irin wannan aqida ne da shi ana tsinke shi a raba shi da al'umma a kashe shi da yau ga duk waɗannan wuraren da aka bina su suka kawo circulation yau na makamai ko ina da bama bamai da babu duk inda suka je suka kashe su yaman sun kashe shugaban su kwanan nan ko ma abin nan ɗinsu ko ma abin nan ɗinsu haka za ka tara haka za ka ba wanda zai zo ya zama to ɗari bisa ɗari babu to kusan asalin malamai malam abin da ke faɗa asalin abin da ya haifar da ƙungiyoyin nan abin da ya ingiza su suka zama to fitina ga al'umma fito na fito da fito na fito da shugaba kuma da sunan su za su yi ana zalunci za su yi gyara ana zalunci ana cutan jama'a ana zalunci ana cutan jama'a babu wanda kuma zai jagoranta ka ce duk abin da lissa faɗi shi ya samar da shi ya samar da shi kullum idan za a fito kamfen na zaben shiga sai an kawo wuta da ruwa sai an kawo titi da kwalta sai an kawo ajakuta sai an kawo abun nan kayan jitan sai an kawo mai sai an kawo fetur sai an kawo haƙo kaza sai an kawo haƙo kaza a lokacin obasanjo nan eh, jigawa lokacin aka ce ƙaro za a rika fitarwa ƙaro za a bunkasa abun nan arzikin a wajen jigawa da ƙaro na obasanjo aka ce rogo nan aka noma rogo a kudancin nan jama'a suka yi ta kuka za a fidda rogo china za ta saya aka zo aka ce sai doya an lura doya duk duniya irin doyar najeriya ake ina yake aka zo aka ce za a bunkasa abun nan eh, noman kudan eh, zuma ko a jiga shi ma kudan zuma shi kawai ya isa jama'a cikina suke a hadi ya zama to labaru kawai labaru kowa kawai a'a za a yi kan za a yi kan za a yi kan za a yi shiru za ka ji shiru kake ba dai an kare ba shi kenan eh, a barka da akwalan mashin ya homa mashin a ce an zo an rarraba mashin an rarraba rediyo an rarraba ka za ka yi ta jin labaru ne ne haka za ka tara to asalin fito na fito da shugabanni kenan wanda musulunci ya haramta shi ke haifar da irin waɗannan so da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan na biyar galibiyatu adba'il fira ko al'ula al-qarwa shi'a za mu tashi a sifofi da alamun da shi'awa da hawarijawa suka bambanta da sauran mutane da su su ne za mu akwai suna da waɗansu alamu da sifofi da suka bambanta da su ba mu ƙarasa ke na san da na ga sauran layi bakwai ne da da sai sai sati mai zuwa insha Allah Allah ya sanya albarka ruwa ba fara da wuri ba da ka wani donut in mutum ya damke shi sai Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi kamisan waɗansu alamu alamun da za ka gane zunzurutu shine alamu su khawarij da shi'a سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك